Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci biyar waɗanda suka hada da mita ashirin da ashirin da shida da talatin da kuma mita sittin Yanzu haka ko kuma duk lokacin da mutum ya ga dama ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. A jamhuriyar Nijar ana iya kama wannan tasha ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da dalol da niyya da kuma nomad fm sa'annan za a iya sauraro ta gidan rediyon voa africa akan mita 200.5 a birnin niamey. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin tare da Usman Kabara da kuma sauran abokan aiki muke fatar za a kasance da mu domin sauraron abubuwan da za mu gabatar. Bayan kun gama jin labarin duniya kamar kowace rana Asabar za ku ji filin mu tattauna wanda Ibrahim Garba zai gabatar. Jama'a asalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran duniyar. Ƙungiyar rajin kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta ce ƙasar Sudan ta kudu na hana al'ummar ta ficewa daga cikin ƙasar da gangan. Wata mai bincike a Amnesty mai suna Elizabeth Deng ita ce ta faɗi cewa jami'an ƙasar ne suke hanawa ta hanyar bawa kamfanonin zirga-zirgar jiragen sama umarnin ƙin ɗaukar duk wani namiji ɗan Sudan ta kudu da ya yunƙurin shiga jirgi don barin ƙasar daga filin jirgin sama na Juba babban birnin ƙasar da ma masu shiga ta kan iyakar motoci zuwa Uganda. amnesty din ta yi kira ga gwamnatin sudan ta kudu da cewa ta tabbatar jama'a za su iya shige da fice daga kasar zuwa wata ƙasa sannan su tabbatar masu gujewa tashin hankalin ƙasar na da damar ficewa salin alin wakilin sudan ta kudu a majalisar ɗinkin duniya na dindindin a koyi bona ya musanta zargin na amnesty da ta yi wa ƙasarsa. jami'an turkiya sun ce an kama wasu daga cikin sojoji 2,839 da suka hada da manyan hafsoshin soji waɗanda suka ji yunkurin kifar da gwamnati a shekarun jiya juma'a an ba da rahoton dakatar da alkalai kuma kusan guda 2,745 bisa zargin alaka da wani malamin addini fetola gulen cikin sojojin da aka cafke har da kwamandan runduna ta uku da ke istanbul wato janar erdal wanda shine zai fuskanci laifin da ake tuhumarsa da shi na laifin cin amanar ƙasa sannan an rawaito cewa hafsan sojoji hafsoshin sojoji da dama sun tsallake zuwa ƙasarsu makwauciyar ƙasarsu wato girka da take kusa da su malamin da aka zarga da hannu a wannan yunkuri fetullah wanda yake zaune a jihar pennsylvania ta nan amurka ya musanta kan ya nisanta kansa da cewa ba shi da hannu a yunkurin juyin mulkin ya ce hasali ma ya sha wahala a baya a hannun sojoji sojoji a yayin da sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ce amurka a shirye take ta miƙa malamin in har akwai kwakwarar hujjar cewa yana da hannu a ciki jami'an amurka na son jin dalilin da turkiya kuma ta dakatar da tashi da saukar jiragen ta da ke sansanin jiragen sama na kasar da ake kira intrek labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc A yau Asabar kasar Faransa ta fara hutun zaman makokin da ta bayar a duk faɗin ƙasar na waɗanda aka kashe da mota babba wanda aka shiga cikin mutane suna taro aka kashe guda 84 ciki har da yara guda goma aka jikkata kusan guda 200 wanda kuma wani bafaranshan balarabe ɗan asalin ƙasar Tunisia Mohamed Boulel shine ya kai wannan hari ɗan shekaru 31 kuma mazaunin garin Nice inda ya kai wa harin an kuma kama matarsa ko kuma ana tuhuma tuhumar matarsa domin tabbatar da cewa ko yana da alaka ko kuma ba shi da wata alaka da wata kungiyar 'yan ta'adda duk da cewa sun rabu da matar kuma suna da 'ya'ya uku tare rahotanni sun ce hukumomin suna nan suna ta bincike sai dai daga baya kungiyar 'yan ta'adda ta isis sun bayyana cewa bulel wani soja ne mai matsayi a wajensu a yanzu haka haka kuma ɗan takarar jam'iyyar republican da ake hasashen shine zai tsaya wa jam'iyyarsa ta republican baya wato takarar shugabanci wato donald trump ya bayyana cewa karo na farko ya zaɓi wanda zai taya shi takara a matsayinsa na mataimakin shugaban ƙasa in ya ci zaɓe inda ya bayyana a birnin new york tare da gwamnan jihar indiana wato mike pence wanda ya bayyana a matsayin cewa shine abokin tafiyar shugabancin da yake nema trump ya bayyana bayyana Pence a matsayin cikakken mutumin da ya san ya kamata. Haka zalika ya bayyana cewa ya zaɓe shi ne a matsayin wanda ya yi la'akari da shi tun farko da ya fara takara musamman saboda irin nasarorin da Pence ya samu a cikin shugabancin da yake na jihar ta Indiana. Ya tabbatar da cewa Amurkawa sun har suka mara musu baya to sun yi zaɓe mai kyau a maganar Pence haka kuma sun tabbatar zai kare mutuncin su Amurkawan da kuma kawo haɗin kai a jam'iyyarsu a ƙarshe trump ya ɗora laifin duk yamutsin da ake ta samu a gabas ta tsakiya a kan gwamnatin shugaba barack obama a matsayin cewa duk ragabzar su ce labarin duniya kuka gama ji usman kabara ya karanto ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Lokaci yayi da za mu gabatar da shirin mu tattauna. Assalamu alaikum masu saurari barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. Kamar yadda aka saba ga El Hikaya da yadda ta kaya a Najeriya a fagen labarai a mako mai shudewa. Shugaba Buhari ya ziyarci zamfara don rawar dajin sojoji da ke da zummar gamawa da barayin shanu da kashe mutane. Laftanar Janar Tukur Yusuf Bura ta yi shine babban hamsin rundunar sojan ƙasa. Insha Allah za mu cimma manufarmu kawo ƙarshen satan dabbobi da kuma wasu miyagun ayyukan da ake yi. Rashin halartar jakadan Amurka James N. Wistel ya sanya kwamitin majalisar wakilai da ke zaman sauraron bahasin zargin fasikanci na yin majalisar uku a Amurka. Yanzu dai za a yi zaman ranar ashirin ga watan nan. Ƙungiyar rajin kwato matan Chibok ta ce ciki gwamnatin Buhari da cewa ta kasa cika alkawarin kwato matan. Shugaban mutan Chibok na Abuja Sambido Zaya ya ce ta majalisar ɗinkin duniya ma na jan ƙafa. Kun zo kwanan baya amma ba ku iya kun yi wani abu ba muna so yanzu ku sake dawo mana. Yayin da ƙungiyar manyan jami'an fetur Fengasan ta jan yajin aiki a gefe guda shugaba Buhari ya naɗa Hadiza Bala Usman shugabar hukumar tashoshin teku. Nasura da Maili kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya. Haka fa, to yanzu za mu shiga mu na tattaunawa. Yau zauren ya sauka kanan dabo inda wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari ke jagorantar wata tattaunawa kan yadda wasu musamman ma matasa kan ɗau doka a hannu da sunan kare aƙidarsu wani sa'in ma saɓanin sharuɗan da aƙidar ta gindaya. Kar dai in cika ku da surutu ga kwari. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da za mu kawo muku wani shiri na mu tattauna. inda a cikinsa muka bujiro da batutuwa da suka shafi al'umma kuma musamman matasa kuma batutuwan nan masu nasaba da zaman lafiya da haɗin kai a tsakanin al'ummar ƙasar nan tamu najeriya musamman arewacin najeriya inda muke da ɗimbin matasa muke da ɗimbin ƙalubale muke da ɗimbin komai da komai idan ka kwatanta da sauran sassan najeriya da ma wasu sassa na nahiyar afirka Um, a yau za mu tattauna ne akan wani batu da za iya cewa ya kullo kai da ana ganinsa sa karami ne kuma yana nema ya zama babba don haka muka ga dacewar a wato bujiro da wannan batu wannan zaure don a tattauna a gane bakin zaren don a baiwa a yi jan hankali a ba da shawara a kuma yi tsokaci kan abubuwan da ya kamata ko karawar da kowa ya kamata ya taka wannan batu shine batun wato ɗaukar doka a hannu idan muka ce ɗaukar doka a hannu mutum ya yanke wa kansa hukunci na bari abu kaza da sunan abu kaza ko kuma kawai don raɗin kansa ba tare da la'akari da cewa wannan abin da ya yi mai dokar ƙasa ta ce ko kuma mai dokar addinin da ya imani da shi ta ce ko kuma mai ma yanayin zamantacewa ya ce a wannan al'amarin saboda haka muna so mu tattauna akan wannan batu don a ƙara wayar da kan matasa su gane illa ko kuma iya huruminsu na yin abin da suke yi ko wanda ba za su iya yi ba misali a tare da ni akwai ah, barista audu bulama bukarci wannan sanannen suna ne mun daɗe mana tsokaci da shi akan batutuwa da suka shafi harkokin matasa da ne da kullum musamman al'amuran da suka shafi shari'a barista audu bulama malami ne a sashen nazarin koyar da shari'ar musulunci a tsangayar koyon aikin lauya ta jami'ar bayero barista mune maka barka da zuwa bismillah assalamu alaikum wa rahmatullah sai kuma lado dan juma matashi ne mabin addinin Kirista kuma yake da wato masaniya akan al'amuran da suka shafi rayuwar yau da kullum musamman matasa da kuma sha'anin addinin kiristaniti. don haka muka gayyato shi a wannan zaure don shi ma ya ba da tasa gudunmawar ta yadda za a gudu tare a tsira tare. Lado juma barka da wannan zaure. To. Ina muku ba jama'a. Yawwa. Sai kuma Malam Habu Ahmad wanda shi mai sharhi ne kan lamarin yau da kullum akan abubuwan da suka shafi harkokin na yau da kullum na zamantakewa ne na tattalin arziki ne ko na siyasa da sauransu akan jinsa a lokaci zuwa lokaci ana ba da gudunmawa kan abubuwan da suka shafi rayuwar yau da kullum kamar yadda ne bayani malam habu mune maka maraba barkamu da wannan lokaci To kamar yadda na bayani za mu tattauna ne akan yadda wasu daga cikin matasanmu suke wato ɗaukar doka a hannunsu. Um, barista yawanci za ka ga cewa ɗaukar doka hannun nan misali akwai za mu iya tunawa akwai abin da ya faru kwanan nan a nan kano har aka ga kashe wata mata akwai abin da ya faru a fando gari can jihar niger har na ma a kashe wani kirista akwai rahotannin da suka ce an farma wani emmanuel shi ma a kaduna duka abin da bai wuce wato mako uku zuwa hudu ba wannan al'amari muna ganin kamar bakon abu ne wai tunda misali tasigar yawancin waɗannan abubuwa sun fito ne tasigar addini wai me yasa me addini ya ce misali na musulunci dangane da irin waɗannan abubuwa to bismillah alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah a wato kila abin da zamu fara magana a kai shine me ma ake nufi da ɗaukar doka ne a wannan tattaunawar idan muka ce ɗaukar doka muna nufin wani mutum wanda ba shi da ikon mulki a hannu ya yi gaban kanshi wajen yanke ma wani mutum da yake zargin ya aikata wani al'amari hukunci ba tare da an bi ka'idojin da shari'a ta tsara ba kuma kamar yadda ka ce da yawa suna yin shi da sunan addini ko a bangaren musulmi ko a bangaren waɗanda ba musulmai ba a fahimta ta wato abu na farko da ya kamata mu gane shine addinin musulunci addini ne mai tsari lalle ya zo da dokoki cewa abu kaza laifi ne abu kaza laifi ne abu kaza ba daidai ba ne, abu kaza zunubi ne abu kaza zunubi ne to amma addinin da ya ce kaza laifi ne shi kuma ya zo ya ce kaza wato ga hanyar da za a hukunta mutum idan ya aikata laifin to rashin bin wannan ka'idar na hukuntawa shi kan shi laifi ne kamar mutum ne misali kana bin shi bashi dubu goma ya ki ka sai ka je gidan shi sai ka ga kuɗi dubu ɗari sai ka ɗauki dubu goma a ciki kaga sunan ka ɓarawo sai ka je kotu a hukunta ka satar da kai sannan shi kuma sai a zo a sa shi ya biya ka dubu goma da yake binka saboda me ka ɗau wannan dubu goma ba tare da ka bi ka'idar da doka ta tsara ba saboda haka ka iya cewa wato abin da yake kawo irin wannan shine wato su matasa musamman masu yin wannan al'amari ba su fahimci addinin ba ba su fahimci cewa addinin ya kawo tsari tsari kuma mai kyau ba ya kafa wato dokoki cewa kaza da kaza laifi ne ya kafa shugabanni cewa ga waɗanda idan abin ya faru su za a kaiwa kaga kenan nauyin matashi a addini shine ya yi rahoton abin da ya gani wanda yake zargi ba daidai ba ne su kuma mahukunta su bibiyi abin su gashin laifin ya tabbata idan ya tabbata shin wannan mutumin yana da uzuri karbabban uzuri a shari'a in yana da shi sai a ce je ka da dama kana koyar da darussan nazarin laifukan da shari'a ta ta hukunci a kai zamu zo eh, kai mana bayani wannan dalla dalla yanzu eh, malam dan juma za ga ana amfani da batun addinin nan dai musamman mu a nan arewacin najeriya 'yan shekarun nan tun da ta dawo wato ana samun batutuwa irin wannan nan da can a sassan arewan nan misali da sunan addini wai me yasa ne har ake kai ga matasa suna ɗaukar duka a hannunsu a kiristance to shi dai ɗaukar doka kamar yadda muka sani akwai gwamnati wanda a kundin tsarin ƙasa ita ce take da dama ta yi hukunci a kan duk wani abu da ya faru mutum don kansa wai ya ji wani abu ya faru ba ka da dalili ko baka san abin da ya faru ba ka je ka ɗauki doka wannan bai dace ba kuma kowa addini bai dace ba domin addinin kirista ya yadda akwai manya kuma idan wani abu ya faru su manya su ya kamata a farewa magana in wa manya magana su sun san inda za su je saboda na ɗaya dai gwamnati ita ce ta farko a wajen tsarin doka kuma tana da sharuɗa wanda ake bi abu in ma wani ya yi laifin hukunta shi za a yi a hukunta shi amma matashi ya tashi shi ya ji wani abu ko ya ɗauki doka a hannunsa bai dace ba kuma ba daidai ba ne wannan yana nufin ba shi da ilimin addini kenan shi yasa yake haka malhabu matasan nan dai kullum su ne ake cewa suna yin kaza suna yin kaza suna yin kaza da sauransu a nazarin da kuke na bibiyar al'amuran yau da kullum menene za ka iya gaya mana wasu daga cikin dalilin da aka nazarto cewa su ne musabbabin da ya sa matasa suke yin abin da suke yi nan? malama dalilin da ya fi kowanne jawo wani al'amari shine rashin ilimi kuma zan ƙara maimaita rashin ilimi na biyu rashin ilimi na uku su kansu matasan yaro ne ya tashi bai san hagunsa ba bai san damansa ba bai san me dace yi ba ko a unguwa ka zo bai ganin kowa da kima bai ganin kowa da daraja so ba zai iya fahimtar abin da ya dace ba saboda an samu bambanci ita gwamnati bangaren ta daban su yaran gasu nan azubi akan kuma wajen yaran nan ne lokacin da ake wata bukata gare su cewa oke akwai zaɓe za a yi ku zo ku yi ihu ku fasa akwatuna ku yanke mutane ku kada ƙuri'a a ce wani ne ci zaɓe shi kenan amfanin su ita gwamnatin kuma abin da gwamnatin take kallo da su kenan bayan wannan gwamnatin bata damu da cewa yaran nan guda nawa ne suka je makaranta ba ko guda nawa ne ba su je makaranta ba shi saka kullun ka je idan ka je police station zaka tadda ana tunani ne an kawo yara guda nawa aka kawo in an tsaya a police station din nan ana tunani nawa za a iya samu a wajen yaran nan in an abin da aka samu za a saki yaran nan ko mai laifi ya aikata babu wanda ya damu a in ka duba na ɗaya kiran a hukunce kuma idan ka zo ka duba kullum wanci agogo irin wannan sukan faru za a kafa kwamiti za a gama bincike za a yi komai in aka tattara takardun na aka zo aka yi biki aka kira ku 'yan jarida kuka ɗauki hotuna aka tafa aka yi komai aka ce cewa oke za a duba yiwuwar aiwatar da abubuwan da aka nazarta a cikin wannan rahoto daga nan wannan magana ba za a sake ta ba sai wani karan in wata masifa ta ku. Lallai kam

Da wannan muka zo babin sauraron jawaban dattawan arewacin Najeriya kan hanya mafi dacewa ta kubatar da arewar daga matsalar tsaro da karazabanci. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne Janar Isiyaku Ahmad Dikko, wani jigo a ƙungiyar Hausa Fulani Kirista ko Masihiyawa. da babban limamin masallacin Road na garin Kaduna Sheikh Sani Isa ga janar Dikku. Jama'a 'yan uwana 'yan arewa assalamu alaikum akwai abubuwa da suke damun mu a arewa na fari shine talauci na biyu jahilci in za mu yi yadda za mu yi mu kau da jahilci da talauci to za mu samu ci gaba to waɗannan abubuwa kuwa muna da waɗanda Allah ya ɗora su a kanmu masu mulkinmu su ya su ya kamata su duba su ce lalle lalle wannan abubuwa su suke damunmu so za ka ga ko ina in kai magana yanzu in ka je ka ga in bara ce mutanen mu ne ke yawo suna bara in ma almajircin ne yaran mu ne ke abin nan din shaye-shayen nan iri-iri kwaya ce gospolo ne eh, ne ne ne eh, eh, solution gwata ne ne ne duk yaran mu ne to me yake kawo wannan idan da yaran nan suna da ilimi ko na primary school ne za ka ga bambanci jahilcin nan shi yake kara jan mu baya saboda idan baka san right ɗinka ba ba da za a ce ma wani kana mana abin da ya kamata ba za ka sani ba don jahilci ya ishe ka ka zai mana za ka yi haka za ka yi haka gashi ba mu gani ba don rashin aikin yi ne da jahilci yake sa da mutum ya zo ce maka haka sai ka bi shi dan boko haram nawa ake ba su kai ka yaro yana nan bai samu abin da zai ci ba ka zo ka ɗauki ɗari biyar ka ba shi ko dubu ɗaya ko dubu biyu zai bi ka kullum yana cin abinci yana sha yana jin daɗi zai bi ka duk ana wa'annan wahalar da ake sha da ku sami 'ya'ya na manyanmu a ci don menene sun suna da ilimi sosai sun san bai kamata ba su shiga wannan gangami su kai yawo a kan titi ana korar su yan sanda na bin su ana korar su ku yi nan ku yi nan ana kakkama su ana tura su ana kullewa akwai kuma addini shi addinin nan ba abu ba ne da ya kamata wani ya damu da na wani kowa ya girmama addinin kowa sai ka ga ba abin da zai haɗa ka faɗa da wani don yana da addinin shi daban wani da zai sa ka damu da addinin da wani yake yi har ku fara gaba ana kashe-kashe ana yanke-yanke to da faɗa addini kuma ga na kabilanci a ce wannan aiki daga nan ne wancan daga nan ne a wannan bahaushe ne wancan tv ne wancan dukun ne wancan eh, babarbare ne da abubuwan kenan to ne da in Allah ya so mu yare ɗaya mai harshe ɗaya da yi mu harshe ɗaya kuma a da mun zanna haka a ƙasar nan ba wanda yake damuwa da wai daga ina ka fito menene wacce kabila ce kai wane state ka fito menene addinin ka Shi sha'anin zaman duniya yanzu rikice-rikice ne ko ina da ina tsakankanin addinai tsakankanin kabilu ko a ina duk cikin jama'a yanzu ko a north east ne a inda ake yaƙe jan boko haram ko can a kudu inda ake fama da yan kaga suna rike da makamai hmm. makamai nan kuma ba a san iyakarsu ba ba a san yawansu ba kuma yawanci ina zaton ba a san inda suke ba ba kuma san yadda suke samu ba shi ma Sheikh Sani Isa ya ce dole sai an zamanto masu haƙuri da yafiya a arewacin Najeriya kafin a ci gaba. Yanzu kuma ga wannan rigime-rigime na makiyaya da ainihin manoma kamar da kwanan baya muka ta fama da shi to gashi nan yana nan bangaren ba ya fara su ma suna can suna cewa za su balle nan ga wannan rikici na zariya na tsakanin shi'a da sojoji duk cewa dai abu ya kwanta yanzu sannan ga wannan rikici na boko haram shi ma ba wai ya gama kwanciya gaba ɗaya ba ne rigima rigima ko ina sannan a tsakanin ma jama'a za ka ga nan da can akwai irin wannan hayaniya to mu kiran mu da muke yi shine duk abin da za a yi shi a yi shi da adalci shi ko adalci yana nufin ka aje abu a gurbinsa inda yake mai karfi a bashi haƙƙin sa kada a ce dan shi mai karfi ne za a tauye mai haƙƙi shi ma mai rauni a bashi haƙƙin sa dan kada a ce shi mai rauni ne kuma a tauye mashi haƙƙi sannan kuma idan kana son mutane su misali sai abubakar da aka zaɓe shi ai sai da ya ce to zan karɓi haƙƙin mai rauni daga hannun mai karfi in maida mai kayansa kuma zan karɓi haƙƙin mai karfi din kanshi daga hannun mai rauni in maida mai kayansa sauraka a musulunci ana tsare haƙƙin mai karfi ana tsare haƙƙin mai rauni shine adalci kuma shi ne daidai saboda ba za ka ce ka ta mu wancan ba domin aƙida ku ba ɗaya ba mata ba ku ba ɗaya ba addinin ku ba ɗaya ba kabila ku ba ɗaya ba sashen ku ba ɗaya ba wanda ka ta masa ko ka zalunce shi in ka yi haka to ba musulunci kuma kake wakilta ba sa'an nan magana mafi ƙarfi wanda ya kamata a lura da ita shine akwai hali da muka shiga yanzu da muke buƙatar addu'o'i dama can muna mun buƙaci addu'o'in a baya sannan kuma yanzu gashi mun zo lokacin da ya kamata ko dai ka faɗi magana mai kyawu ko kuma ka yi shiru ma'ana wanda ba zai ce Allah ka taimaki gwamnatocinmu da na jihohi da na tarayya ba Allah ka kara buɗa musu Allah ka sa su yi adalci Allah ka taɓa zuciyarsu su ga abin da ya dace komai su yi shi daidai ƙasa ta ci gaba to wanda ya ga shi ba zai iya irin wannan addu'a ba to ya yi shiru ya fi maimakon ya ce kuma a Allah ka tsine musu Allah ka rusa su domin ka ce Allah ka tsine musu Allah ka rusa su to kana wauta domin idan suka Allah tsina mutum ya kuma rusa su to kai ma ka rushe domin duk abin da ya ci shugabanci ya sa shugabanci ya lalace to kai ma dan kasa ka shiga cikin wannan hali na tasko to babu hikima kenan shi yasa nasin hadisi yace zantacce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wanda zai ba da gaskiya da Allah da kuma rana ta karshe shine lahira to ya faɗi alheri da bakinsa ko kuma ya shiru saboda ka aita addu'a ta alheri da neman fatan tabbatar zaman lafiya sa'annan rigime-rigime da suka shiga tsakanin al'ummomi da waɗanda suke ganin za su tada hankali don wasu bukatu nasu to muna kira gare su cewa su ji tsoron Allah su lura da cewa haƙƙin zaman lafiyan ƙasa yana wuyan kowa ba wai hukuma kawai ba saboda kowa ya bada gudunmawar don a samu zaman lafiya kuma ina tabbatar maka magana ta ƙarshe wanda duk ke ganin wai ina magana da ƴan uwa musulmi ne zalla tukuna wanda ke ganin wai sai ya zagi wani ko ya zagi aƙidarsa ko ya zagi addininsa ko ya zagi sashensa ko kabilarsa wai da wannan ne zai ma musulunci aiki ko da wannan ne zai yi wa'azin musulunci to gaskiya magana ya cuci musulunci kuma ya cutar da musulunci bai daidai ba don musulunci ya ce ne udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana wa jadilhum billati hiya ahsan yi kira zuwa ga tafarkin ubangijinka da hikima da wa'azi mai kyau hikima shi ne faɗin abubuwa cikin hikima da ainihin politeness yadda jama'a za su fahimta kuma ba a so su zuciyar mutane ba wal mawizat na wa'azi mai kyau kuma shine ka faɗi abubuwan da suke masu kyawu ne ba ka zo kana aibanta mutane ko kana zagin su ba ko kana zagin aqida su ko addinin su ko kabila su da tunanin wai da wannan ne zaka talla musulunci to baka ba da gudunmawa zuwa ga zaman lafiyar Najeriya ba balle zaman lafiyar al'umma Allah ya sauƙaƙe Jalla allazi wahidu ka mana Kai mana Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin namu tattauna na wannan jikon sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana. Kafin mu ci gaba ga wannan sanarwa. mai sauraro kunnen kanawa. To ƙara nauku ka sha labari. Sashen Hausa na muryar Amurka ya yi waɗansu muhimman canje-canje a lokuta da kuma shirye-shiryen da muke gabatarwa. Daga ranar ɗaya ga watan Agusta mun jingina shirin Musulunci tushen rayuwa da ke zuwa kowace ranar Juma'a a shirinmu na rana da kuma bishara da muke gabatarwa ranar Lahadi da rana. A maimakon su mun kirkiro wani shirin musamman da zai haɗe addinan guda biyu don tattaunawa kan abubuwan da suka shafi musulmi da Kirista. Za a rika jin wannan sabon shirin kowace rana Asabar a shirinmu na karfe tara da rabi na dare. Mun kuma kara lokacin waɗansu shirye-shirye da suka haɗa da domin iyali da muke gabatarwa a ranar Alhamis da safe da kuma shirin da rashin kai da ke zuwa muku a shirinmu na karfe takwas. Shi ma shirin zaɓe ko naɗi ya samu ƙarin lokaci. Da kuma wani gangariyar sabon shiri mai suna duniyar Amurka da za mu rika kawo muku kowace ranar Juma'a a shirinmu na la'asariya. Ku ci gaba da kasancewa da sashin Hausa na muryar Amurka. Majiya kwakwara ta labarai da dumi su. Muryar Amurka. Duniya a tafin hannunka. Ga takaitattun labarai kafin mu sallama. Ƙungiyar rajin kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta ce ƙasar Sudan ta kudu na hana al'ummar ta ficewa daga cikin ƙasar da gangan. Wata mai bincike a Amnesty Elizabeth Deng ita ce ta faɗi cewa jami'an tsaron ƙasar ne ke hanawa ta hanyar bawa kamfanonin zirga-zirgar jiragen sama umarnin ƙin ɗaukar duk wani namiji ɗan Sudan ta kudu da ya yi yunƙurin shiga jirgin barin ƙasar daga filin jirgin sama na Juba a babban birnin kasar da ma masu shiga kasashen irin su Uganda ta mota. Jami'an Turkiyya sun ce an kama wasu daga cikin sojoji 2,839 da suka hada da manyan hafsoshin soji waɗanda suka yi yunkurin kifar da gwamnati a shekaran jiya Juma'a. an ba da rahoton dakatar da alkalai kusan 2,745 bisa zargin alaka da wani malamin addini mai suna Fetullah Gulen cikin sojojin da aka cafke har da kwamandan rundunar ta uku da ke Istanbul a ƙasar mai suna janar Eldar Ozturk wanda zai fuskanci tuhumar laifin cin amanar ƙasa sannan an rawaito cewa hafsoshin soji da dama sun ruga zuwa neman mafaka a makwabciyarsu gyarka a yau laraba a ƙasar faransa ana ci gaba da hutun kwanaki uku na mutane 84 da wani rusa cikinsu da mota ya karkashe ɗan takarar jam'iyyar republican wato donald trump ya bayyana karin farko da shi da gwamnan indiana mike pence wanda zai masa mataimaki idan har ya ci zaɓe ƙarshen shirinmu na wannan lokaci kenan sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu a halin yanzu kuwa a madadin sauran abokan aiki jummai ali ke fatar mu kwana lafiya Allah shi ba mu alherinsa amin.